ko eh? babu babu man hadiya min at babin da ke bayanin hukuncin mutum ya sayi hadayarsa a hanya ma'ana bai koro hadayar daga garinsu ba ana tafiya a kai maka a hanya ya sayi hadaya yaya hukuncin haka kirani ya ingantu ko bai ingantu ba shine ma ce ai haza babu haza babu fi bayani man ishtara fi inda tawajjuhihi ila al sawa'an kana fil halli aw fil haram yace babin da ke bayanin wanda yace hadayarsa a hanya yayin da za ki makka sawa'an kafin ya tsallake a mikati ne ko ko a'a bayan ya tsallake mikati ko ko a'a hanya ya saya ko ko ya kai harami ya kai inda za a ce yanzu ya shiga hajjin haramin makka a haka din kirani zai inganta nan ko ba zai inganta ba zai inganta ko قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأحل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أحل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يهل حتى حل منهما جميعا an karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi dan abdullahi dan umar ma'ana abdullahi dan umar yana da ɗashi ma sunansa abdullahi قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه عبد الله دم عبد الله دم عمر يفتى وما هيتيس عبد الله دم عمر أقم فإني لا آمنها yace mahaifinsa a zauna bana a zauna kada a je kada a fita zuwa hajji din nan ko umra aini fa inni la amanu ni bana amincewa fitina mana fitina za ta faru bana akwai alaman cewa fitina za ta auku bana an fatusaddu anil baiti mai yiwuwa in ka fita zuwa aikin haji a hana ka shiga makka sai ka ka dawo haka nan ne a maimakon haka ya faru kai zaman ka gida mana bari sai ka je kowane lokaci al'amuran suna da yawa ayyukan ibada ba haka za a fada ba ma'ana ɗa ne ya ganewa ya ga mahaifinsa na shirin zuwa haji sai ɗan kuma ya san cewa hanya ba lafiya ma'ana za a yi tashin hankali za a yi yaki za a yi fitina a makka a lokacin abdullahi ibn zubair kenan da hajjaji ya fitine da ɗan abdullahi dan umar ya ce masa ka zauna mana bana bari da yawa sai yake in suka hana ni shiga makka izan af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai na yi irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba manzon Allah ya dauki jama'a baki daya shekara ta takwas yace za su umra ya ce wa mutane sahabbai za mu shiga makka in Allah ya yarda mu yi tawafi mu yi umra mu dawo kowa ya dau harama kowa ya dau aniya da aka je hanya sai kafirai suka hana shiga makka saboda sulhun da aka kulla to ne Abdullahi ibn Umar yace yo me ne? menene ni wane ne ni menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an hana shi yaya yayi ma'ana zai zan dau aniya zan yi shiri in tafi in na samu na shiga na yi umra na haji shikenan mabiya wa ni'imar. in sun hana ni na samu wata sunna sabuwa Allahu akbar mun gane ko in sun hana ni wata sunna sabuwa dama ce da zai aiki da ita wacce sunna yace ai an hana manzon Allah ya shiga makka yaya yayi alhali kuwa yace sai in yadda manzon Allah yi. menene dalili na akan haka zai koyi da manzon Allah a cikin komai sai ce wa qad qala Allah hakika tabbas Allah madaukakin sarki yace laqad allamu muwaffa'atun lil qasam ai wallahi haj harfu tahqiq tabbas wallahi tabbas hakika kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ko koyo ya kasance muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya duk wanda yake neman tsira daga Allah madaukakin sarki rayuwarka ta duniya har zuwa rayuwarka ta lahira ba abin da zai tsira da kai sai kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da Allah ya ce kai koyi da manzon Allah ka tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka martabanka Allah ya mutunta ka yace kai koyi da wanda ya fi halitta duk baki daya ma'ana bai ce kai koyi da kaskantattun mutane ba rantsuwa da kuma harfu tahqiq kad harfu tahqiq wa'annan su suke tabbatar da cewa duk wanda bai yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya fata sai Allah ya ce wa in tusiuhu tahtadu wa ma ala rasul illa wa in tusiuhu tahtadu yasa malamai suka ce duk wanda bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bata kada ya kada ya zargi kowa ya zargi kansa fala yalumanna illa nafsuhu duk wanda bai koyi da manzon Allah ba a cikin rayuwarsa kada ya zargi kowa ya zargi kansa sai suka ce wannan aya da ta sauka babu wata aya da ta zo ta shafe ta ta soke wannan hukunci babu wata aya da ta zo ta ce a'a ga abin da za ku yi koyi manzon Allah a'a ga abin da ba za ku yi koyi da manzon Allah ba sai abin da mas'alan da nassi ya zo yake wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kisa babu wani mahaluci bayan manzon Allah da yake da hanzari ko yake da hujja ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan ya samu tsira ko ya samu shirya daga Allah madaukakin sarki to sai malamai suka ci gaba da cewa in koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo lallai ya zamo wajibi fama la yatimmu wajibu, illa bihi fa huwa wajibun in ana son a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a samu wane ne zai shimfiɗa ma yadda rayuwar manzon Allah take tun daga haihuwa har ya girma har aka yi masa wahayi har ya zama annabi ya zama manzo ya yi rayuwarsa da matarsa da sahabbansa da yahudawan madina da jama'a da munafukai da maza da mata da rayuwar duniya baki daya da yake yakin da yayi har aka je aka binne shi suka ce babu inda za ka samu sai cikin littafin hadisi Allahu akbar a ce ba za mu iya yin koyi da manzon Allah ba sai mun san yaya rayuwarsa take ba za mu taba sani yaya rayuwar manzo Allah take ba sai mun karanta littafan hadisi waɗanda suka duk wata harka ta manzo Allah sai da suka kawo da sanadi wanda bai dace ba wanda ba daidai ba sai wannan hadisi ba ne wannan sahihi ne wannan tabbas yasa rayuwar manzo Allah cikakkiya kamar kana kallon ta a cikin talabijin sai suka ce ba za mu iya yin koyi da manzon Allah ba sai mun karanta littafin hadisi ba za mu san rayuwar manzon Allah ba sai mun karanta littafin hadisi duk littafan da aka kawo dawo in ka je ka karanta za su sanar da kai hukunce hukunce za su sanar da kai fikihu za su sanar da kai alwala sallah zakka haji Littafin hadisi za su da kai wa'annan dibba su kara kuma su kawo maka ga rayuwar manzo Allah kaman kana kallo a cikin talabijin to sai suka ce in kana son ka kalla ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah bai halicce irin yadda ya halicci mala'iku ba Allah ya halicci mala'iku ba sa jin yunwa ba sa jin zafi ba su basu san sabawa Allah su ba yadda za a yi su sabawa Allah ko menene yi me duk sa'an da manzon Allah ya aka wayi gari ya jin yunwa ko babu abinci ko bukata ta tashi babu yaya yake yi aka ce hakuri yake yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kai ma kai hakuri ka jure wanda za ka danna dukiyarsa dan kai ka biya bukatun nan in ka danna dukiyar shi ma tilas zai hakura da babu me ya hana kai kai hakuri din haka za ka yi a cikin rayuwarka da matanka haka za ki yi a cikin rayuwarki da mijinki da sahabban da abokannanka da almajiranka da malamanka da shehunan da kowa da kowa za ka yi hulɗa da shi sai ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa qudwatul hasana Allahu akbar wa in tuti'uhu shar in kuka bi manzon Allah za ku turiya mafhumul mukhalafa wa in lam tuti'uhu fala yalumanna illa nafsuhu yasa aya ta ce wa kaifa takfuruna ana mamakin a ce mutane sun bata sun kasirce sun shiga shirme sun shiga shiririta wa antum alwawu wawul hal antum tutla alaikum ayatul lahi halin kasancewanku ana karanta muku ayoyin Allah alkur'ani littafin Allah wa fiikum rasuluhu akwai manzon Allah a cikin ku yaya za a tuffata mutane a ce kuma sun ga haske ga totilat ga mantik ga kendir ga farin wata ga rana ga komai kuma ka ce ba ka gani mana ka kau da idon ko ka fita inda aka inda ake samun haske sai ka rusa idanun ko ka kau da kanka to in ka ɓata kada ta ruman na idanun in ka saka littafin Allah gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana da ma'auni har abada da wahala mutum zai ka maka wani abin da hankali ma baya dauka daga hankalinka ya dauka dan kana da ma'auni in ka watsar da wa'annan baki daya duk abin da aka kawo hankali ne wauta ce yaudara ce zalunci ne daidai ce duk baki ɗaya kai gani kake yi daidai menene ya sa wannan saboda kana hukunci da wanda ya zai faɗa maka wannan abin ba ka hukunci da menene ma'auni to haka yake cikin ɗabi'ar halittar Allah ɗan adam ne ko aljani to amma aljanai sai su suka tabbatar da gaskiya suka ce wa'anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba ai mu abin da ya rudar da mu muka zama kunna sara'ika kidada wa anna min al-qasituna wa anna min kaza kaza kaza da ja'irai da jaja lalatatu da yan bid'a da komai suna ciki dan yace kunna sara'ika kidada me ya kawo musu haka kyautata zato sai wa annan zanan na Allah ta kula insu wal jinnu ala Allah kadhiba yau shi mutum zai zo da tabaransa da hulansa ko rawaninsa ya zauna yana ma Allah kare shi ga duk abin da aka fada aka ce Allah ne sai mu karba abin da ya kasar da mu mun faɗi gaskiya ba da to kai sai Allah ya shi ka ya aiko maka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sai maka kuma wa in tu fi tusi'uhu tahtadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kaddara ba zai rayu har karshen duniya ba yana da gwargwadon adadin kwanakin da aka ɗeban masa yace ahir taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di yace abadan Allahu akbar kitaballahi wa sunnati sa'an nan yake abu alaiha bin Nawal. Allahu akbar yace ushiluku ina shaida maku cewa أني قد أوجبت على نفس الأمرة يتي لا وجبت وكينا أمرة ما نزيه أمرة فأهل بالأمرة سيدة وحرمه أمرة قال يتي من رواية ثم خرج فأن يتسع كما تفيا كريان كريان ذات مكة حتى إذا كان بالبيداء هر سيدا يكي سكن داجي ahalla bil hajji wal umra sai hada hajji da umra yace ai ba wani abu ne aikin hajji da umra ai duk ne ana iya hada su a cikin tafiya daya sai yace ya zamo labbaik allahumma hajjan mutamatti'an bi hajjan umra ke. illa thumma shara al hadiya sa'annan sai sai hada ya sa mahallu shahid kenan na imam al bukhari thumma shara al hadiya sa'annan sai sai hada ya sa min kudaid daga kudaid hanya ce zuwa makka ثم قدم فأن يشج مكة إذا باتوا مكة فطاف لهما سيوا الضمير يرجع إلى الحج والعمرة سيوا حج عمرة طوافي أيا فلم يحل bai kwance kayansa ba bai tura kayansa ba hatta minhuma jami'a falam yahilla minhuma jami'a ce bai warware wannan harama ba wannan shine dalilin da ke cewa shi ma yayi kirani kenan tun daga zamanin sahabbai wannan kissa Abdullahi dan Abdullahi dan Umar ya faɗi haka Abdullahi dan Umar shi ma ya faɗa ma haifin sa ko da annan shi ma yace idan af'alu kama fa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana gidan Sayyidina Umar da ƴaƴansa da jikokinsa ma'ana su ne kololuwa a cikin bin sunna لقد إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira Allahu akbar باب من أشعر وقلد بذي الخليفة ثم أحرم يكي باب يكي بيان وان يوى هدايا لمبا كو علامة sa'annan ya ɗauko igiya ko ragama ko wani abu ya yi rataye ya ratayawa hadayar zakami ne ake ratayawa ko igiya ko wani abu daga zilhulaifa kuma ahrama daga wurin ɗaukar haramin mutanen madina nan bayan ya yi waɗannan abubuwa sai ya ɗau harama ma'ana ka kawo dabbar taka sai ka ɗauko wuka ko wani abu ka yi mata alama kan tuzunta ɓangaren dama sa'an nan ka abin da yasa suke rataye takalma wai duk sa'an da aka ganka kana tafiya ba takalmi ya dan ka ta rataya mata takalma takalmi ma'ana ka sallama ga Allah madaukakin sarki ka ka wuya har a bar hawanka ba za ka hau jirgin sama ba ba za ka hau mota ba ba za ka hau hatta karni da yake ne karshen abin hawa ma ka cire saboda ka kari ka wuya ga Allah madaukakin sarki dan sifananin tawalu an Allahu abin da yasa a kira kai takalmi kenan nan kuma wannan dabbar in aka yi mata alama aka yi mata rataye in tana tafiya duk wanda ya ganta ya san hadaya aka ci za a kai makka in ta je ta hadu da dabbobi ko suka faɗi za su mutu ko aka yanka duk sa'an da ka zo ka ga wacce ke da rataya da alama ka san hadaya ce ka san hukunci ka san wannan ka san hukunci yana cikin hikimar da yasa ake hadaya ake wannan rataye da alama wannan alama shine kamar a ce lamba ce na ake mata ko وقال نافع يسي نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ الإمام مالك يسي كان ابن عمر رضي الله عنهما abdullahi dan umar Allah ya tara masa yadda ya kasance idza ahda min almadinati in yayi hadaya daga madina kalladahu sai yayi hadayar rataye wa ash'arahu yayi hadayar lamba bizil hulaifa daga zil hulaifa wanda ake da shi abaru ali yanzu ويطعن في شق سنامه الأيمن sai ya yi lamban a bar ya dama sai a tozon dabbar bishafara da wuka wa waje wa kibala alkibla bari kasar sai ya fuskantar da ita alkibla tana kwance, sa'an na yi mata wannan lamba sa'an na yi mata rataye قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة أنكر karbo daga miswari dan makarama da marwan su biyu قال ce kala an إلى yarji'u ila ila suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita banda littafin hadisi babu wani littafi da aka wallafa za ka karanta ka ga rayuwar manzon Allah ya fita gida ya fita masallaci ya shiga ga yana tafiya tiryan tiryan dab da shiga maka mai ya aikata a cikin maka har aka dawo gida da littafin hadisi ba wanda Allah ya horewa duk malaman da suka wuce irin wannan abubuwa su ringa fito da su suna tara yasa duk abin da kake so na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu wani yayi littafi ba shi dai shan buka mai can ko duk yace aqdiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana so ka sai da manzon Allah yayi hukunci cikin mas'ala kaza cikin mas'ala kaza cikin mas'ala kaza ya tara maka su ba shi daya wannan wannan ya tara littafai ya ce shama'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tana son ka san hoto na sifa sura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan Tirmidhi ya rawaito wani ya rawaito manzon Allah kaza ne yana da kaza yaya kaza yake sifar sa baki daya shama'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam haka duk baki ɗaya suka tattara babu wani abu da ake bukata dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ba a same shi ba ko ya bata ko ba a iya aruta ba kamar yadda ya faru ba sauran annaba da manzannai annabi isa shekaru nawa ya rayu dan rayuwarsa abinda aka samu game da rayuwarsa duk bai shige ka tace shekara ɗaya ko biyu ko uku manzon Allah tun ran da aka haife shi har ran da aka binne shi rayuwarsa na nan fili ba abin da yake koyi a ciki komai sai an faɗa ya yake hulɗa da jama'a ya yake hulɗa da muridansa sahabbansa ya yake hulɗa da matarsa ya yake hulɗa da kowa da kowa har kafirai har makiya kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina fi bid'i asharata mi'a cikin jama'a taron jama'a sama da dubu min ashabi daga sahabbansa hatta idza kanu bil dhil hulaifa har sai da suka kai bil hulaifa قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي زي ما ذا الله صلى الله عليه وسلم يو هدي سراكيس وأشعره مثلا لمبا وأحرم بالأمرة فأن يدو حرم لأمرة محل الشاهد في إمام البخاري الله أكبر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أصله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فشلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له to wannan hadisi ne da yake tabbatar da cewa waɗansu malamai sun tafi kan duk sa'an da kake kasarka kana san ko kana Madina ko kana wannan shekaran baka da niyyar zuwa aikin haji amma sai ka sai hadaya kai mata lamba kai mata rataye ka aika a je a yanka ba talaka a yanka wa talakawan masa sai suka ce tun daga wannan lokacin za ka zama kamar mai ihrami ba za ka sa rigunan ka ba ba turare ba saduwa da iyalinka ba komai ma'ana wai ka aka an ka wakilta wani ne yace wannan hadar tseren sallah an yanka ta kowa sun ce taran nan zaka zamo kana da aiki saka riguna da menene wai su malamai haka suka faɗa to shine wasu malamai suka ce a'a ba haka bane wannan baya nuna cewa don ka aika ka yi aike da hadayarka sai kai ma ka zamo cikin haramin har sai sallah an soke menene dalili to ne wacce take da yancin ta faɗi haka ita ce na na Aisha radiyallahu ha ummul mu'minina menene take babu labari ce an Aisha radiyallahu ha an karbo daga na Aisha Allah ya kara mata yadda qalat take fatantu qala'ida budnin nabi sallallahu alaihi wasallam ni na tuka ni na ni na kisa ni saka wannan igiya ko yaggon da aka yi wa ragama aka yi ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya dayya tace da hannayenta guda biyu masu albarka ta saka wannan ko ta tubka wannan aka je aka rataya akan hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan manzon Allah ya je rataye wa ash'araha yayi mahadayar lamba ko alama wa ahdaha sa'anna ya aika ta zuwa makka hadaya to na Aisha sai ta kawo mahallu shahidi to bayan manzon Allah ya yi haka me ya faru a gida tunda ke ce ke tare da shi a gida maimakon ta ce mana yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza sai ta kawo jawami kalimi dama na na Aisha malaman larabawa malaman larabci kansu sai da suka yabe ta suka tura mata hula a cikin fasaha balle in kaza hutuban da kai wa lokacin da kai ranar da aka aka nada aka aka aka nada mahaifinta da kutubobin da aka wani daga nana Aisha sai ka koyi fasaha da balaga a cikin larabci kamar yadda ake daga mata hula a cikin fiqh haka hadisi haka tafsiri yasa tana da istidrakat a za a ce na na aisha ummul mu'minina abdullahi dan abbas ya ce kaza kaza kaza sai ta ce rahimallahu wa Allah ya ikan wani bai fahimci matsalar ba ce ga yadda ta kasance ta kasance ta kasance ina nan aka yi Allahu akbar da ya masa Umar da ya masa Abubakar duk ɗaya manyan manyan malaman sahabbai sai da aka ce al-isaba ainul isaba fi masadrakat aisha an sahaba littafi guda aka yi ya kai yawan ya yawan haka wani ya ce kaza sahabi na na aisha sai a'a ba haka al'amari yake ba ya zo ne manzon Allah na magana sai tarar da karshen magana sai yake nan aka fara magana Allahu akbar wani ya ce kaza sai ta ce rahimallahu fulan ai ba haka bane abin da ya faru shine kaza kaza kaza kaza ba tashin hankali ba cin mutunci ba zage zage bai rage darajar ku ba bai rage darajar ka ba hmm. tunda gaskiya la tubayyinunna lin nas Allahu akbar sai ta ce manzon Allah ya yi rataye ya aika hadaya ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba abin rayuwa ba ta canza ba yadda yake da halal yana yin komai na halal haka yake har ran sallah din ma'ana mahallin shahid kenan ko babu fatul khala'id lil budri wal bakari sai imam al ce to babin da ke bayanin hukuncin tukka ko saka ko istifa waɗannan zare ijiya da za a yi da za a yi rataye na a mahadaya a aika sai yace za a yi wa shanu za a yi wa rakumi to menene dalili sai imam al ya kawo hadishi dunkule za mu ga ina mahallu shahid a cikin eh, wannan hadisi yake babu fasil khala'id lil budni wal basar yake babin da ke bayanin kuka ke na turkawa ake ko saka ake eh turkawa ake ko ba saka ba a mai sakawa ko da turkawa da sakawa da kisawa duk duk ɗaya a hada abubuwa a saka a saka su zamo abuki kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما كان الناس حلوا ولم تهلل أنت قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج an karbo daga nafi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi kuma daga wa hafsa yar uwarsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina ma'ana gidan sayyidina Umar cike yake da albarka tun daga kansa har ɗansa har ƴarsa har jikokinsa قالت نانا حفصة تسي قلت يا رسول الله ranar سنتي ومن ذا الله يا من ذا الله يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تعلم menene ya faru da aka je aka yi tsawafi aka yi sa'ayi mutane suka warware ayyukansu ya zama umra kalabatin ranar goma ga wata ranar takwas ga wata za su dauki abin nan haji haraman haji kai baka warware ba kala sai manzo Allah ce inni lallai ni labbattu ra'si na dafa na damfarar da kaina ma'ana saboda gashin laraba yana da tsawo yana da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuma yana da gashi har zuwa bayan karkarshen kunnensa yace sai ya zama na man in aka shiga harama din ba za a samu daman ana ana tare gashi ana sa mai ana to in mutum zai ce dan farar da gashi gashin ya zama ya dan fare duk sa'an da kura ta haukai kai za ta shiga ciki da ko zubewa za ta yi da yake ni na dan farar da gashi na ra shi na wa qallatu hadini na ra hadaya tara ta yi فلا أحل حتى أحل من الحج يتي بازان ورور النهر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه الله أكبر yace an karbo daga amra yar Abdulrahman ta ce na ji Aisha Allah ya kara mata yadda ya ce a cikin wannan sanadin za mu ga malamin Imam Bukhari shine Abdullahi dan Yusuf at tunisi shi kuma ma ke kenan na yi wa hadaya tara ta yi ina zancen tubkawa eh eh ma'ana da me ake rataye eh igiya na zama wa igiya ɗan gwai ba a tuka ba mahallin shahid kenan na Imam Bukhari Allahu akbar to ina zancen rakumi ko kuwa a abin nan sa ko rago sai ce hadiyi هداياتا لأن الهدايا أعم min an takuna bakaratan aw ganaman aw جملا mahallu shahid kenan na imamu Allahu akbar manzo Allah da ya ce yayi wa hadai saratayi an san da mai ake ratayi ba za a yi ratayi da sarka ba da wuya da karfe ba ko ba za a yi ratayi da me da mai ake ratayi igiya igiya ba za ta zama ratayi ba sai an tufka ta mahallin shahid na Imam al-Bukhari lallai sai an tufkata sa'an nan kuma na biyu ina mahallin shahid na Imam al-Bukhari da ya kawo zancen rakumi ko sa sai ki manzo Allah ce hadaya hadaya kuma tana da fa'i za ta dauki rakumi za ta dauki sa za ta dauki timakai da awakai da menene da menene kuma dukkan su ya an tabbatar da manzo Allah ya tabayi da su to shine Imam al-Bukhari ya fitar da fiqh a wurin قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفصل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يشربه المحرم وان حديث ينا صرف حديث لا يا جماعه مشينا حديث لا عائشه اما يا زودا ƙarin bayani ko ya zo da waɗansu lafazai da suka sha bamban da wa'ansu lafazai a can amma duk hukuncin su tsaya an karbo daga amrata yar abdurrahman ce, lallai na na aisha radhiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudi min almadina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadaya yana aika hadaya daga madina fa asilu qala'ida hadihi tace ne ke tifka igiyar da za a yi wa eh, hadayan manzon Allah rakaye ثم sa'annan bayan haka la yastanibu shay'an mimma yastanibu al muhrim baya nisantan wani abu cikin abin da wanda ya dau harama yake nisanta wayannan hadisi suna tabbatar da cewa manzon Allah mai karamci ne ko mai ruwaci ne manzon Allah mai karamci ne zai yi wata riwaya suka ce yuqti afa amal la yahtal faqra manzon Allah na kyauta ya fi ma sakakkar iska sakakkiyar iska kuma yana kyauta yana bayarwa kamar wanda baya tsoron talauci kuma wannan yana nuna cewa nana Aisha tana aiki a gidanta kenan ko tunda har a jiya da za a yi hadaya din ba za ta bari a ba yara ko wani su a ita kanta za ta yi da hannunta babu ikarin budini babin da ke bayanin hukuncin yiwa iwa a lamba ko alama in za a kaika su hadaya wa qala urwatu urwa yace an miswari ya rawaito daga miswar radiyallahu anhu kallada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alhadiya manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa hadaya sarata yi wa ya yi masa lamba wa ahrama bil umra sa'annan ya dau haraman umra قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أصله بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فشمت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل هنا حديث اللي يقبل باب من قلد القلائد بيده باب اللي بيانه ولا يتبكى إجي الراتيد حننسى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن عمرو بن حزم عن امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينهر هديه قالت عمرة وقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نهر الهدي yanzu an samu matsaloli guda biyu abdullahi dan abbas sahabi ne na aisha sahabiya ce abdullahi dan abbas ya faɗa na aisha ta ce a'a ba haka bane to a ya a kan ka'idoji na ilimi yanzu maganar wa za a ɗauka saboda ne eh Abdullahi Abbas ma yana hukunci a habrul umma saboda ta kawo kissa ta kawo wani ce kaza kaza sai wani zai ce a a ce a a ai ba haka al'amarin yake ba yanda al'amarin ya kasance tana da tana da nuktoci guda biyu ko uku a ciki waɗanda suke karfafa maganar ta tace a a ba haka al'amarin ya kasance ba yaya al'amarin ya kasance an karbo daga amra yar abdurrahman tace أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان يتي زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة يروى تاوى نانا عائشة رضي الله عنها ينا تنبينتا ينا نيمان فتوى نيمين فتوسا يتي يا أم المؤمنين يا نانا عائشة الله يكارا مكي يدع ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce man ahda hadiyan duk wanda ya aika hadayarsa zuwa Makka haruma alaihi ma ya haruma alal haji ma'ana kaman ka dau harama kenan ba za ka shafa turare ba ba za ka sadu da iyalinka ba ba za ka sa riguna ba ba za ka yi duk kaman ka zama wanda ya dau kaman wanda ya dau harama kenan hatta yulhar hadihi sai in hadayar sun kai wurin mahilluha sa'annan san sallah aka soke ko aka yanke daga rannan zaka samu yancin tasarrufinka kai ma kayi tahallul kenan qalat amratu sai amra da ta rawaito kisan ta ce fa aisha sai na aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda mm. laisa kama qala ibn abbas ba al'amarin ba haka yake ba yadda abdullahi da abbas ya fada ba yadda al'amarin yake ana fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga kissa ɗaya kenan tace ni na tufka igiyar da aka yi wa yau manzon Allah rataye biyadayya da hannayena wannan yamna'ul majaz ma'ana ta'kidi kenan ni na tuka wannan abin da hannuna ai akwai ta'kidi ko babu ni na tuka wannan abin sai ta yi sawa na yi ayi amma da hannuna ai ya karfafa cewa ni ne sahibul kisra kenan ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan na tifka da hannuna da hannaye na guda biyu ma'ana sa'an nan manzon Allah ya ɗauke su da hannayensa masu daraja ya yi ratayen da hannunsa kisoshi biyu ke nan da rana aiki ta bayar ko biya dai da hannayensa hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannayen na aiki suka tifka hannayen manzon Allah ya yi ratayen da kansa Summa ba'asa biha ma'a abi sa'an nan a wannan shekarar ta ce mahaifinta ne amirul hajj manzon Allah da ya rataye sai ya ba sayyidina abubakar ya ce ka tafiya ya ababakar ga sunan kistoci guda uku kiran na aisha ta tabbatar akan wannan kista sa'an nan ta ce falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un banda ita waye ne eh? ke dan ita da kike gida ko zai sa ya ga turare yayi menene da menene duk baki daya sai sa ta tabbatar sai ta ce falam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allah hatta nuhira al Ya yace ba abin da manzo Allah ya haramta wa kansa cikin abubuwan da Allah ya halatta masa har sai da aka yi ran sallah a'a yana nan yadda yake to wannan shine nasu fi mahallin niza'i ko in mutum ya aika hadaya baya nuna cewa shi ma ya dau harami kenan babu taqlidil ganami yace babin da ke bayanin in hadaya ta zama rakumi an san za a za a yi mata za a yi mata rataye in saniya ne haka to in kuma tumakai ne ko da awakai da raguna su yaya za a yi shine aka ce su ma za a iya yi musu rataye din قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أحد النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وأن محل الشاهد إمام البخاري فيه نانا عائشة رضي الله عنها تتي وأنا لو كسي وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يا تبعين هذا يرى غنا فوق أواقيتك ma'ana ko lokacin ba a samu rakunma ba ko shanu ba sai abin da ya sauwaka su ne ganama Suna ne tumakai ko awakai ko menene raguna ko abin da ke akwai kenan tace sai manzon Allah ya aika hadaya to ina mahallin shahid na rataye an san cewa ba za a aika hadaya ba manzon Allah bai taba aika hadaya ba sai ai mata rataye to shine tunda an samu an aika wa'annan garman din to su ma ai musu rataye kenan irin haka ake ake fito da hukunce hukunce na fiki don babu ciki da ya ba zama da kansa ko ciki fahimta fahimta daga ina daga ajihuna ko ajihunka a'a daga asali guda biyu alkitabu was sunna abinda ake nufi kenan قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلب الغنم ويقيم في أهله حلالا gashi nan ne ta ce sai ya aika kai kuma ya yi musu rataye wannan hadisin nafsi ne fi mahallin nizai ce an karbo daga nana Aisha Allah ta rama ta ce ta kasance ita ce tufka igiyar rataye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadayarsa sai ya aika kai sa'annan kuma ya musu rataye قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المؤتمر قال وحول السند وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا في حديث اللي جباته قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم تتي ناي تبكى igiyar ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya dau harama babul qala'idi babul qala'idi min al-ihni yace babin da ke bayanin igiyar ratayen hadaya din za a iya tumka ta daga me daga su shine gashin rago kenan ko shine su kan waya kuno yau ba ta gun eh, waya kuno kan ihnil mawqud ko وتكون الجبال كالعهن المنفوش shine abinda ake nufi kenan kal ihni ka ce ku abinda ake nufi da ku shine gashin rago wanda ake dauka a je a sarrafa ya zamo ko ya zamo ya gwai jiya ko ya zamo tufa shine abinda ake cewa al ihni قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda take na tibka igiyar ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gashin rago da nake da shi na tanaje shi sai da aka zo ana bukatar jiyar da za a yi wa hadar manzo Allah ta yi sai ta ɗauko kowa ya san gashi rago yana da tsada in aka sarrafa shi ya zamo abawa ko ya zamo abin da za a yi sarrafa ko abin ya ce ko tufa ya eh, tana da tsada wannan abin yana da tsada amma da ta sai ta tanadar wannan abin da ake bukatar igiyar da za a yi wa hadayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rataye sai ta ɗebo ta ɗebo ta tifka ta saka sa'annan aka ɗauka aka yi rataye aka tafi saboda a girmama har hada yadda zai shiga makka a je a yankawa talakawan cikin makka sai an girmama shi dan Allah ce walakin yanaluhu taqwa ne babu na na'ali yace babin da ke bayanin rataye da takalmi قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها والنعل في عنقها محل الشاهد في الله إمام البخاري an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ra'a rajulan ya ga wani mutum ya tuku badanatan yana korar rakumansa qala irkabha sai manzon Allah ya tausaya masa yace kai bawan Allah ka hauma na ka hutar kanka wahala za ta yi maka yawa قال كيتي إنها بدلة إتي أي من دبا راكماتي دزن كينا صدوكر يا زواغا أم تلاكا ومكة سبو دا الله سيما قال الله اركبها كهو قال فلقد رأيته سيما رواية إتي والله لا جوان نمتين ينا هيدا ونن دبر ينا تفيا تاريدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبا النارات أن أو دبا تاكلمي أويتك shine mahallin shahid تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن إكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن يتي باب اللي كي بيانه wannan dabbar rakuman ko saniyar da aka sadaukar hadaya zuwa talakawan makka saboda Allah ɗin sai an kawata su ai musu shimfiɗa ai musu shimfiɗe ko sirji ne ko shimfiɗa me ne surar ta ke kenan ko libidi libidi ko kilisi libidi abin da ake shimfiɗa akan dabba kafin a kawo sirji a ɗora to sai a shimfiɗa akan dabbar mai abu mai tsada Abdullahi dan Umar ya kasance yana shimfidawa akan dabba dabba ce za a je a yanka ta aki to menene kuma za a yi mata ado dan a girmama abin da aka ba Allah madaukakin aka aka baiwa saboda Allah a girmama wannan abin dan Allah yake wallahi da taqwa min bi ajlan shine wa'annan wannan shimfida da za a yi kan rakumi kafin a je a yanka ta hadaya don Allah yake wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal wannan dama aka ce duk al'amura na imani boye suke a ina suke cikin zuciya duk al'amura na musulunci fili suke to wa'annan abubuwa da suke cikin zuciya ba wanda yake ganin su sai Allah to shi sa su ne abubuwan da ke suke sa mutum ya samu karbuwa ya samu ɗaukaka ko ko a'a a nesa tashi daga Allah madaukakin sarki dabba ce ka saya ka aika za a je a yanka ta ba za a je kofar gidan sarki bane ba za a je kofar shugaba bane ba za a je competition ba za a'a za a je ne a yanka amma dan ka tabbatar Allah yake wa man yu'azzim sha'airan Allah fa inna min taqwal qulub sai ka sai abu dabba mai karfi mai kyau sa'annan ka ai mata tuntuɗa a ce da dabbar in an yanka ta da naman dabbar da fatar dabbar da shirfi da duk sadaka ake yi. Allahu Akbar. Allah.